écoutez RM Show sur VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ko makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau asabar biyu ga watan yulin shekarar 2022 a cikin shirin namu ne za ku ji cewa an shirya wa 'yan sanda taron horaswa domin zaburar da su akan aikinsu na kare haƙƙin bal'adama wanda ake zargin su da takawa a lokacin gudanar da ayyukan su masu rawa da tsaki kuma a harkar siyasa najeriya sun yi kira ga talakawan ƙasar da su koya wa 'yan siyasa hankali kada su bari a yi amfani da su wurin tada tarzoma kamar kowane ranar daren ranar asabar yau ma muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka albasi garba zai gabatar akwai kuma labaran wasanni da murtala faruku sanyin na zai kawo mana to amma kafin nan ga maryan da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran an gwamza kazaman fada a yankin donbass da ke gabashin ukraine a yau asabar yayin da sojojin rasha saka zafafa kai hare-hare a birnin lisishansk. rasha dai na auna wurin ne a daidai lokacin da sojojinta ke kara dannawa a yankin mai masana'antu wanda ya zama wurin da rashar ta mai da hankali wajen kai hare-harenta a baya-bayan nan tun bayan da dakaranta suka kasa kwace birnin kiev bayan kaddamar da kai hare-hare a ukraine ranar 24 ga watan fabrairu an kashe mutane hudu yayin da wasu su uku kuma suka jakata sanadiyar lugudan wutar da aka yi a izium da chuhiv gundumomi biyu a yankin kharkiv da ke arewa maso gabacin kasar a cewar oleg sinigubov shugaban gundumar kharkiv har ila yau rokokin rashi sun kai hari a wasu gidajen zama a sloviansk inda suka kashe wata mata a lambanta suka kuma jikata mai gidanta a cewar wani makwabcinsu a wata hira da kamfanin dillancin labaran afp Sakonnin imel da kiran waya daga masu auren jinsi ɗaya da suka damu game da matsayin aurensu a dokace da kuma ci gaba da kasancewa da 'ya'yansu. Su suka cika ofishin babban lauya Sydney Duncan 'yan sa'o'i bayan hukuncin kotun kolin Amurka na yin watsi da 'yancin zubar da ciki a kasar Hukuncin da aka yanke a makon da ya gabata kai tsaye bai shafi hukuncin da aka yanke a shekarar 2015 ba, wanda ya ba da damar auren jinsi ɗaya. amma duncan ya ce matakin kashedi ne ga iyalan da iyayensu 'yan jinsi ɗaya ne da ke fargabar za a iya watsi da haƙoƙinsu kamar yadda aka yi da na masu neman zubar da ciki a matakin kawar da 'yancin zubar da ciki na kusan shekara hamsin a ƙasar kotun kolin ta yanke hukuncin goyon bayan wata shari'a akan dokar jihar mississippi da ta ce kundin tsarin mulkin amurka bai kare haƙoƙin zubar da ciki ba matakin da ta yiwu ya kai ga haramta zubar da ciki a kusan rabin jihohin amurkar to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar raya kasashen yammacin afirka ta ecowas ta lashe takobin kawar da ayyukan ta'addanci a yankin da take jawabi wajen bude wani taron ecowas akan harkokin tsaro karo na 48 da aka yi a birnin accra na ghana shugabar ministocin kungiyar ecowas charlie ayakor botchway ta ce akwai bukatar a samu haɗin kai don goyon bayan aiwatar da ƙudurorin ecowas na yaki da ta'addanci a yankin yammacin afirka wato ƙudurorin shekarar 2020 zuwa 2024 wakilin muryar amurka redwan abbas ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Madam Shali Ayakobochu ta ja hankali zuwa ga ci gaba da samun hare-haren ta'addanci da zub da jini na masu tsatsauran ra'ayi a nahiyar. I wish to draw attention to the continued recurrence of terrorist attacks Ina son in jawo hankali ga ci gaba da hare-haren 'yan ta'adda da zirga jini da masu tsatsauran ra'ayi ke a nahiyar mu musamman a kasashen sahun gaba na Burkina Faso Mali, Nijar da Najeriya tare da karuwan yaduwar hare-hare in wadda ke barazana ga kasashe na gaɓoɓin teku. Muna jajanta wa gwamnati da dangin waɗanda har-harin na 'yan ta'addancin ya rutsa da su a matsayin kungiya mun yi kir da Allah wadai da wannan farmaki tare da nuna goyin bayanmu akan tafarkin kawo ƙarshen wannan abin kyama akan haka muna buƙatar mu har haɗa kayan aiki mu tallafa zancar da shirin ecowas na shekara ta 2020 zuwa 2024 na ɗaukar matakan kawar da ta'addanci kaco kam a Najeriya. Da ta taɓo maganar ci gaba da an ka samu wurin mayar da ƙasar Mali da Gini da Burkina Faso kan tafarkin mulkin doka ta bayyana cewar tilas ne a dagi kan ƙoƙari na yin tsakani da ake ciki. As we take note of the progress made to return Mali, Guinea and Burkina Faso to constitutional order, a lot still remains to be done. A bisa la'akari da irin matsayi da kungiyar ECOWAS ta ja daga a kai tun farko a kan Mali da sauran kasashe da sun kai juyin mulkin za a iya cewa kungiyar ECOWAS ta zubar da miyauta lashe tambayar da na yi wa Dr. Ebad Ibrahim masanin sha'anin tsaro kenan. Shin na ga an yi sabon nazari da lura. kan irin matakun da aka dauka a farko domin a farko an ce ba yadda eh, su su kawo nasu jadwal ko timetable da za su koma gwamnatin farin hula akwai alama cewa an yasha kawunansu kan da dayi yi a sasanta magana a ga ina ita ecowas ta nufa a halin dai yanzu kasar ghana na shirin karban bakuncin zamar hukumar shugabannin kasashen ecowas a nan accra ranar uku ga watan yulin shekara ta 2022 a kampeski gold coast hotel Allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka daga birnin washington dc gaskiya to jama'a to jama'a mun samu tangardar na'ura a don haka bari mu shiga kai tsaye a cikin rahotanninmu mu a yayin da ake zafafa ayyukan da za su kai ga gudanar da babban zaben shekarar 2023 a najeriya masu ruwa da tsakiya najeriya ciki har da matasa da mata da maza sun fara yin kira ga 'yan kasan da su wato su farka daga bacci da suke yi su daina bari 'yan siyasa suna ci gaba da amfani da su ta hanyoyin da ba su dace ba daga abuja wakiliyarmu halima Abdulrahuf ta aiko mana da wannan rahoto To a gaskiya dai inda na tashi na ga ake siyasa fadawai don kana APC ko kana PDP wannan ba shi ba ne saboda 'yan siyasan kansa a haɗe yake. Suna cin abinci ne a kwano ɗaya sai dai su bar mu matasa ko kuma sauran jama'a su ta fada a kansu da kuma sauran abubuwa. Maryam Yako kenan matashiya daga Najeriya da bayani a game da yadda ta fahimci 'yan siyasa a ƙasar. Tsohon ɗan majalisar tarayya kuma babban manomi daga jihar Jigawa Hanarbu Faruk Adamu Aliyu ya kira ga 'yan Najeriya da su koya wa 'yan siyasar kasar hankali. Wato 'yan siyasa na Najeriya yawanci akan yin gangamin masu hannu da shuni gallaza a talaka. Kullum na kan faɗi wannan misali in talakawa za su yi kansu adalci. A duba abin da ya faru a jihar Edo shekara hudu da suka wuce ɗan mu na APC yana jam'iyyar PDP. Ɗan takarar PDP yana APC. Aka yi wani juyin juya hali aka zo ɗan takara ta PDP da ba abin da mu ce a kansa ba. Ya zo ya mana takara. Namun kuma da ya ci a jam'iyyar mu ya koma pdp ya kada mu to amma dai abin nake nufi ya kamata mutane su gane cewa talakawa misali a matsayin mu na masu hannu da shuni ba ma rigima da juna wannan rigima akan talaka take ku su ta doke doke akan shirme a zo da karshe kuma mu a sama mu daidaita to kullum na kiran ya kamata talakawa su dinga koya mana hankali cewa kada faɗan mu na sama na masu hannu da shuni ya shafe su amma yawanci saboda jahilci sai ga har yanzu ba a daina irin wannan Sabo Faruk ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da murya Amurka a birnin tarayya Abuja. To idan ana so siyasa nan ta gyaru, gyaran ba daga sama kaɗai yake ba. Talakan kansa sai ya gyara kansa. Talakan kansa sai ya yi yadda kan cewa mutum ya zo da kuɗi a karbi kuɗinsa. Amma an tabbatar a azzalumi ne kar a zaɓe shi. Wannan shi ne zai kawo gyara. A wani bangare kuwa yayin sharhi kan babban zaben shekarar 2023 mai gabatowa mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa wato Omoyele Shawore, ƙarƙashin inuwar jam'iyyar AAC Barista Haruna Magashi ya ce a lokaci yayi da 'yan najeriya za su nuna wa 'yan siyasa musamman 'yan takara da kuma manya-manyan shugabannin jam'iyyun siyasa cewa an daina amfani da su domin a ba su dan kuɗi kalilan a sai musu makamai su zo su yi faɗa tsakaninsu da junansu bayan su kuma asalin 'yan siyasan suna can suna zaune a tebur ɗaya suna shan ruwa suna shan shayi tare lokaci ne da 'yan najeriya za su nuna cewa abin da yake su yanzu shine katin zaɓe da kuma dangwale. kada ƙuri'a. Ita ma malama Fatima Hamza ta ce cancanta ya kamata 'yan Najeriya su rika bi wajen zaben shugabanni ba jam'iyya ba. Kawai in mutum ya fito wanda ya dace ko a wace jam'iyya ce kawai a yi shi. Dan ni ba yarda da wannan gaba ɗayan ba. Sai ki ga an yi abin gaba ɗaya daga baya kuma sai ki gani sun ɗauko su ma su gangara daga wannan jam'iyyar su koma wannan jam'iyya. Kai kuma an barka a can wai kai kana cewa ka zaɓi jam'iyya. To ya kamata mu duba wannan lamarin. Wannan kan ba mu yarda da wannan sama da ƙasan ba. Malam hamza Lawal shugaban kungiyar Connected Development mai fafutukar sa ido kan akan ayyukan ci gaba na ƙasa ya ce. Ga zabe na zuwa ina kiran jama'a musamman matasa na Najeriya ku tashi ku nema katin zaben ku. Za iya cewa zuwa dai yanzu makoya bayan 'yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyu kamar su APC, PDP, Labour Party, NPP sun fara farfaganda tsakanin juna a game da tallata 'yan takarar da suke marawa baya lamarin da masana siyasa ke ganin wayarwa jama'a kai kan mahimmancin zaben waɗanda suka cancanta ita ce mafita halima abdulrahman of murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida malama Halima da wannan rahoto. Har yau a Najeriya bisa ga yadda ake zargin jami'an tsaro na 'yan sanda akan take haƙƙin bala'adama a lokacin da suke gudanar da ayyukansu. Hakan ne ya zaburar da masu ruwa da tsaki akan kare haƙƙin bala'adama ɗaukar matakai da suke ganin ko kuma suke fatar zai sauya tunanin jami'an tsaro su kula da kare haƙƙin bala'adama wadda suke ta'ammali da su a kulli yaumi. Ga Muhammad Nasir daga da karin bayani daga Sokoto. An jima ana zargin jami'an tsaro a Najeriya akan take haƙƙin bil'adama musamman jami'an 'yan sanda a lokacin da suke gudanar da ayyukansu kama daga kama da ake tuhuma da aikata laifi zuwa binciken su har gurfanar da su gaban kuliya. Ko a lokacin kwamitocin sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a akan ayyukan 'yan sanda da aka kafa sanadiyar zanga-zangar 'yan sas. Mutane da yawa sun bayyana irin take haƙƙi da suka fuskanta daga jami'an 'yan sanda. akan haka ne masu ruwa da tsaki akan kare hakkin bil'adama suka lura da cewa akwai buƙatar ci gaba da sauya tunanin jami'an tsaro musamman 'yan sanda akan buƙatar kare hakkin bil'adama a lokacin da suke gudanar da ayyukansu halilu ahmad tambari shine jami'an gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta najeriya mai kula da jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya su kasance suna aiki ba sun ci hakkin kowa ba su san cewa duk an haka mai laifi mai gaskiya ne sai lokacin da kotu ta tabbatar sa. A haujin lauyoyi waɗanda akasari ke tsayawa jama'ar da ake toma da aikata laifi ko kuma waɗanda suka shigar da ƙara suna ganin muddin ana son kyautata kare haƙƙin bil'adama a haujin jama'ar da ake tuma da aikata laifi to akwai buƙatar haɗa hannu wuri ɗaya tsakanin masu tu'amuli da harkar shari'a kamar yadda barista Umar Aliyu ke cewa. Aiki ne wanda dole sai kowa ya shigo ciki musamman waɗanda adda haƙƙi ga irin waɗannan ayyuka lauyoyi ma'aikatan human rights 'yan sanda da kuma civil societies domin a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin a yi adireshin waɗannan matsaloli. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel ya aminta akwai buƙatar ƙara ilmantar da jami'an 'yan sanda akan kare haƙƙin bil'adama domin kowane aiki yana da dokar gudanar da shi. Sai dai yana ganin cewa akwai buƙatar haɗa dukkanin jami'an tsaro wuri ɗaya a ilmantar da su. Idan wancan jami'i yana da nasa tsarin ilmantarwa da wancan shi ma nasa tsarin ilmantarwar akwai bambanci. to duk lokacin da za a haɗu wuri guda a yi aiki wanda yake abin da ake so a samu daga ƙarshen aikin na abu guda ne za ka ga an sami bambance-bambance wanda suke idan tun daga training an gyara wannan al'amari wannan bambance-bambance ba za su zo ba. To koyaya ake bukatar jami'an tsaro su yi aiki don kare haƙƙin bil'adama? halilu ahmad tambari yana mai cewa world standard ya kasance suna yin aikin su yadda ya kamata nan muna so mu tabbatar da kowace in yanka cewa ga police station ce duk abin da ya kamata a ce akwai a police station akwai shi abubuwan bincike ne na cikin abin da ya sa human rights tashi tsaye da taimakon irin su wannan foundation max asir foundation clean foundation mu tabbatar da dai cewa an samu environment wanda dan sanda zai zauna da natsuwa ya yi aiki. Masu ruwa da tsaki na ganin cewa muddin za a yi aiki da dokokin kasa yadda ya kamata to yana da wuya a take haƙƙin kowane ɗan ƙasa. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. To yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Ibrahim Ka Almasi Garba ya gabatar da shiri na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi min ƙarin haske kan man da jirgin sama ke amfani da shi. Wai shi menene bambancin shi da man fetur ko iskar gas ko ya ake haƙo shi? Mai tambaya Ado Turaki Askira jihar Barnan Najeriya. Sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar nan mai cewa wai don allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu idan an tuna mai tambayar shine alhatu manjus gobir samaru bus stop zaria jihar kaduna najeriya to bari mu fara da ansar tambaya kan man jirgin sama idan ado turaki askira na tare da mu ga ansar da wakilin muryar amurka muna mustapha nasir batsari ya samo daga shugaban kungiyar dalalan mai na depo ɗinmu na jihar Nijar Najeriya Alhaji Adamu Ahmad Erana wanda ya ce. Man jirgin sama wani abu ne da ake samun sa a cikin mai shi kanshi ko in ce a cikin crude. crude oil in an haƙo shi kasan ana zuwa da shi refinery ne in an kai shi refinery a yi refining a tace a samu petrol a kuma tace shi a samu diesel a kuma tace shi a samu kananzir sannan a tace kananzir kuma a samu man jirgi ok to shi man jirgi ba daban ake haƙo shi ba kenan a duka a cikin da ake samun shi a cikin da ake samun shi babu wani haƙo shi daban to meme bambancin shi da mai na mota a bambancin shi kenan kaga shi yana da is lighter bai da nauyi bai da nauyi shi bai ma kai nauyin kananzir ba tunda kaga sai an tace kananzir ne ake samun man shi shi yasa ake ce mishi aviation fuel ko kuma a ce mishi aeroplane kero daga kananzir ne ake tace shi sannan a samu wannan aviation fuel din wato shi sai an cire kananzir daga cikin kananzir daga cikin kananzir hmm. wanda in an cire kananzir to a cikin kananzir din in ana so a tace kuma shi za a tace yau a samu wannan man jirgin sama to shi a tsarin sai da shi yake ga jirage shi ma suna da gidajen mai ne kamar yadda masu motoci da gidajen mai kamar yadda motoci suke da shi mm. amma kamar multinational companies irin su corn oil irin su ap irin su wando da sauransu in ka lura za ka ga in ka tashi shiga jirgi za ka ga 'yan trucks din su kanana mm. sun ɗan je jikin jirgi da pipe ɗinsu suna refoiling na jirage to yawancinsu su ne ke amfani suke sayan shi suke saidawa kuma to shi a tsarin farashin shi yake kamar shi ma yadda ake sai da mai wannan haka farashin shi yadda ake sai da mai haka su ma suke saya kuma ya danganci lokaci hmm. in ya yanke sai yadda kama yadda ka samu kuma kaga shi ne kai ma za ka da. Hmm. Eh. yanzu yana da tsada koko arha kai kuma yanzu arha ne yake kake ganin an baka jirgi a ce sai ka biya wata kusan dubu ɗari ko hamsin daga nan zuwa kano sai ka ba da sittin ko tamanin wata sa'a hmm. to da suna samun shi da sauki dole shi kan shi jirgin abin gan shi flat din shi ya sauki kamar kai yanzu ka haka idan kana so ka fara sai da man jirgi ya zaka yi sai in koma nnpc in nemi yadda suke yi dole za ka koma nnpc ne ka nemi guidelines su na saida man jirgi to kaga kuma ba za ka sai da man jirgi a filin station ba sai dai ka koma ka gina tank farm a jikin airport to a sinan ne za su iya zuwa su requesting suna son lita kaza na man jirgi sai ka ɗauka a mota ka kai ka je ka zuba musu su biya ka kuɗin ka kuma ma kafin su je su zuba maka aika ka ba su kuɗin su sai dai kuna da wani shiri ne na daban kuna da irin wannan interrelationship din so sai su ce ka kawo musu ka kai musu bayan ka kai ko lita nawa suka sha sai kai musu transfer din kuɗin su wannan kuma wani abu ne daban kenan tsarin sai da shi yafi wanga na kuwa halaki ha ba zan iya cewa ba tun da ban san yadda ake yin shi ba ko mu din ma ai sai ka bi ta NNPC ka bi daki daki daki haka kai ga yadda zaka zo ka iya sai da petrol to su ma haka din ne sai ka bi ta NNPC ka bi ta GPR duk ka bi dai wurare da yawa a kaga ko gas hmm. shi ma dole sai ka bi ta NNPC ka nemi wannan sannan ka dawo wurin DPR su baka lansan sauran haka abin yake hmm. amma yanzu kamar shi eh, yana da hadarin kama da wuta kamar yadda fetur yake a'a haɗa ka hatsarin kama da wutan shi ai shine in dai jirgi ya hatsari kai ka san in dai ya hatsari ka ji an ce tankin nan ya fara daukan wuta to ai kaga hatsarin shi duk ɗaya ne da kowane petroleum product ya fi kowane ma mai hatsari domin it is lighter wato bai da nauyi bai da nauyi ya fi kowane daukan saurin kamun wuta to me yasa ake cewa man jirgi ya yi karanci kaga har babu ana ana kuma ba a garin ka kuma ya koma ba kenan man jirgi ya yi karanci din ba a rufa ba a refining waje ake zuwa a so yanzu ba ga diesel an ce ya yi karanci ba hmm. din ba a refining ne ana zuwa roshan ne a so roshan kuma sun shiga wani yanayi tsakanin su da ukraine dama suke tura mana diesel din kuma babu yanzu baka ga yanzu diesel nawa ake sayar da diesel kusan 800 to man jirgi ma ban sani ba ko yana nan ya kai 800 ko bai kai ba ko ya wuce Allahu alam tunda ba yanayi ba gefe na bane so ban san me suke ciki sai kuma kashi na biyu na ansar tambaya kan matasan da suka samu damar shugabanci a duniya da kuma yadda salon shugabancin nasu ya kasance idan malam alhatu manjas gobir na tare da mu ga kashi na biyu na ansar da wakilin muryar amurka kaduna isa lawan ikara ya samo daga mataimakin farfesan tarihi salisu bala wanda zai dora daga inda ya yi ta zayyana kasashen da aka samu shugabanni matasa da cewa akwai kasashe da dama irin waɗannan sannan akwai kasar costa rica ita ma an samu irin wannan ah, wannan a costa rica shugaban kasar a wannan lokaci ah, labor minister ne ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan mayu na shekara ta 2018 shi ma kuma yana da shekara 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa sannan akwai kosovo kasar kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin turai ita ma wannan kasa ta yi dace lokacin da shugabar kasar wata mace wanda ake kira Vijosa osmani ta zamanto shugaban kasa wanda ta hanyar zabe ma'ana ta hanyar demokuraɗiyya aka zabe ta ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan taratsi ma'ana kim jong un na kasar north korea idan mutane ba su manta ba kasar north korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya na biyu a shekara ta da 1945 to a wani lokaci duniya sai ta shiga wani babi sabon babi na tarihi tarihin yakin cece kuce amma da yawa malamai suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece kuce ba na siyasar duniya a akwai inda aka gwabza musamman a wani yanki da ya shafi berlin na kasar germany an yi gumurzu kafin aka zo aka kwace wani yanki balin ita kanta sai da ta kasu kashi hudu kasar ingila na da kaso faransa na da kaso da sauran russia da sauransu so sannan a north korea shekara ta 1950 zuwa shekara ta 1953 a nan ma manyan kasashen duniya kamar rasha da america sai da suka hada 'yan kasar yaƙi a wannan yaki na yake kira korean war sai da kashe kusan mutane miliyan uku ka duba 1950 1950s ya kashe mutane miliyan uku wanda ya jawo rabuwar kasar gida biyu mm. north korea da south korea shi kim jong un din nan shi ne aka haife shi a takwas ga watan daya na shekara ta 1983 sannan kuma yana da dan shekara 39 ya zama shugaban kasa a 13 ga watan afrilu na shekara ta 2012 sannan ya gaji kakan shi Ban da uba ya gaji kidu ne na kakan shi domin kakan nashi shi ne kim na biyu kim sun na biyu a lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar wato ita wannan koriya ta arewa sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994 sannan uban shi wannan din ya gada sannan shi wancin kakan nasu shine sai ya shi ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci sannan a wannan lokaci kuma ya ɗauko a ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake ɗauko a irin na kakan shi na maganan duk wanda ya yi mishi misali idan aka samu mutum ya saci kudin kasa kawai sai a ci a harbe shi ko a rataye mutum to shi wannan ya ɗebo irin waɗannan akidun wani irin mulki ne wannan wato in ka ce an gada an gada ya kama eh, mulki ne irin na tsarin sarauta ko eh, soja ne ko eh. demokaradiyya ba abin da babu a ciki domin 'ya'yansu suna shiga sojoji mm. kuma ba tsari ne irin na demokaradiyya da aka santa na turai ba don su suna ma kyamar irin wannan tsarin mm. so kamar yadda na faɗa kimsun ɗin nan na biyu wanda shine kakan wannan kim jong un ɗin ka gane Eh, shi ya kafa kasar shekara lokacin da suka rabe haka eh. wannan yakin shi ya imajin a matsayin shugaban kasa na farko to sai zamanto bayan ya mutu sai dan shi ya gaje shi baban wannan to shi kuma wannan sai zo ya gaji baban shi to ba tsari ne irin na mulkin demokaradiyya na turayen yamma kamar yadda aka faɗi ba to bayan nan eh, tun daga wancan lokaci kamar yadda na faɗa ya hau mulkin kasar sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da sha biyu har ya zuwa yau kenan ka gani kaga ya shekar goma yana kan mulki kenan dan lokaci kadan so a wannan lokaci an samu ci gaba sosai na farko ya ta san makarasar da project din kera makaman nukiliya mai dogon zango wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke da rai. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a kasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Alhaji Adamu Ahmad Erana da mataimakin Farfesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Mustapha Nasir Batsari da wadda ta haɗa mana sautin Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu Ni Ibrahim kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. To ga Murtala kuma da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. A yau ne aka soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta mata ta bana a kasar Morocco, inda yanzu haka mai masaukin baki wato Morocco din ke gwabzawa da Burkina Faso a wasan farko ta bude gasar. wannan ne karo na goma sha hudu na gasar amma kuma karon farko da ta kumshi kasashe goma sha biyu da za su fafata gasar a cikin rukuni uku da suka kumshi morocco da burkina faso da senegal da uganda a rukunin a rukunin b ya kumshi kasashen kamaru da zambia da tunisia da togo yayin da kasashen najeriya da afirka ta kudu da burundi da botswana za su fafata a rukunin c wannan ne kuma karon farko da za a fafata gasar tun daga shekara ta 2018 sakamakon soke gasar a shekara ta 2020 bayan barkewar annobar coronavirus najeriya ce yake rike da kambin gasar da ta lashe a shekarar ta 2018 bayan da 'yan wasanta na super falcons suka yi nasarar doke takwarorinsu na kasar afirka ta kudu a wasan karshe ta gasar najeriya ta fi kowa yawan lashe gasar ta mata ta cin kofin nahiyar afirka bayan da ta sami nasarar daga kofin har sau tara tarihi a gasar da ta gabata za ta kuma buga wasanta na farko na wannan gasar ta banani da babbar abokiyar adawar tata wato afirka ta kudu a ranar litinin mai zuwa a nahiyar turai kuma shahararren dan wasan kasar portugal cristiano ronaldo ya bayyana sa na barin kungiyarsa da yake taka leda wato manchester united ta ingila yana mai fatar kungiyar za ta martaba bukatar tashi rahotanni sun bayyana cewa ronaldo mai shekaru 37 ya gabatar da wannan bukatar ne sakamakon muradin da yake yi na buga babbar gasar cin kofin zakarun turai wadda united din ta kasa samun gurbin fafatawa united din ta karkare kakar wasannin da ta gabata ne a matsayin ta shida a teburin gasar premier wanda hakan na nufin za ta fafata gasar europa ne wadda ronaldo baya bukatar bugawa ya koma kungiyar ne a bara daga juventus ta kasar italiya akan kwantaragin shekaru biyu tare da zaɓin ƙarin shekara ɗaya. to amma duk da yake shine ya fi kowa yawan zurawa kungiyar kwallo a kakar wasannin da ta gabata united din bata sami ingantaccen sakamako ba a kakar da ta gabata a makon da ya gabata an yi ta yaya tare da ɗin da ke danganta shi da komawa kungiyar chelsea inda har wasu rahotanni suka bayyana cewa ya gana da sabon mamallakin kungiyar todd boyle a kasar spain kuma sabon dan wasan real madrid da ta saya kwanan daga chelsea ta ingila antonio rudiger To jama'a duka-duka iya abin da za mu kawo muku ke nan saboda karancin lokaci sai gobe idan Allah kan zaji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin da kuma injiniyan mu na wannan dare baba ya kuma ke rike cewa bu kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin sun amin. Salamu alaikum.